This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan murya Amurka a birnin Washington DC sashen Hausa yake muku magana kan mitoci 22 da kuma 25. A can jamhuriyar Nijar ma a jima a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol a dogon dutse ko kuma niyya a birnin Kwanni. a intanet a dadana voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sunana bello habib galadanci tare da sauran abokan aiki muke fata kuna lafiya bayan cikakkun labaran duniya akwai shirin zaɓe ko naɗi da ladan ibrahim a yawa zai gabatar amma yanzu dai barin fara cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya ga labaran mai karantawa ibrahim kalmasi garba Ƙungiyar Boko Haram mai tsatsauran ra'ayin addini da ke Najeriya ta kaddamar da hare-hare a birnin Maiduguri na arewa maso gabashin ƙasar a jiya Asabar. ta hallaka mutane akalla 26 kwana guda bayan rantsar da sabon shugaban kasar wani harin kunar bakin waken da aka kai wani masallaci a birnin na maiduguri ya kashe mutane akalla takwas sa'o'i bayan wasu gurnet-gurnet da ake cillawa da roka suka tarwatsa gidajen wasu mutane a birnin mutane sama da sha biyu ne kuma suka samu raunuka a waɗannan hare-haren an kaddamar da sabon shugaban najeriya muhammadu buhari ranar juma'a inda ya sha alwashin murkushe boko haram da kuma daga hedkwatar sojojin Ƙasar da ke fafatawa da boko haram din daga abuja zuwa maiduguri shaidu sun ce bayan har harin na jiya asabar 'yan ƙungiyar kariya ta matasan nan masu ɗauke da makamai sun bazu bisa tituna don hana 'yan boko haram ɗin ƙara dannawa wannan harin da aka kai kan maiduguri hedkwatar jihar borno ya zo ne 'yan sa'o'i bayan da 'yan boko haram suka kai harin bam a wani wurin bikin aure a wani ƙauyen manoma mai suna tashar alade mai tazarar kilomita 270 daga maiduguri shaidu sun ce fashewa ta biyu ta auku ne yayin da ake ƙoƙarin ceto waɗanda fashewa ta farko ta rutsa da su mutane bakwai ne suka mutu a fashe-fashen biyu kuma wasu da dama sun jikata. Iran ta sake jaddada cewa ba za ta bar jami'an bincike na ƙasa da ƙasa su je sansanonin sojan ƙasar ba. A daidai lokacin da sakataren harkokin wajen Amurka da wato da takwaran aikinsa na Iran Muhammad jabar Zarif ke ganawa a jiya Asabar a birnin Hanaba a ƙoƙarinsa na cimma maslaha kan batun na nukiliya. Mataimakin jagoran wakilan Iran a tattaunawar Abbas Arakci ya ce bai wa jami'an bincike na majalisar ɗinkin duniya damar yin tambayoyi ga iraniyawa masu ilimin kimiyya da kuma binciken sansanonin soji bai cikin abubuwan da ake tattaunawa a kai binciken sansanonin sojin iran wata muhimmiyar bukata ce ta yammacin duniya keri da zarif sun shafe sa'o'i shida suna tattaunawa a wani otal a geneva tare da tawagoginsu wata guda kafin cikar wa'adin ranar 30 ga watan yuni na cimma cikakkiyar yarjejeniya kan batun na nukiliya wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya bayyana tattaunawar da cewa mai zurfi ce kuma dalla-dalla game da dukkanin batutuwan jiya asabar jiragen saman siriya masu saukar ungulu sun jajjeho bababamai masu yaya kan yankin aleppo da ke karkashin ikon kungiyar na mai da'awar kafa daular islama isis suka hallaka mutane aƙalla saba'in da ɗaya tare da raunata wasu kuma da dama akasari farar hula ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam mai hedkwata a birtaniya wacce ta harhaɗa bayanan tashe-tashen hankulan da ake yi a siriya ta ce mutane 59 sun mutu a harin jirgin sama da aka kai wata kasuwa mai suna suk alhal mai cike da hada-hada a albab da ke bayan garin aleppo akalla wasu sha biyu kuma sun mutu a wata fashewar da ta auku a unguwar sha'ar da ke hannun kungiyar ta a aleppo akasarin su 'yan gida ɗaya manzan majalisar ɗinkin duniya na musamman a syria stefan de mistura ya ce ya kamata duk wani kai hari kan wata kasuwar farar hula ya fuskanci allah wadai da kakkausan harshe daga al'ummar duniya ya ce sam ba za a lamunta da yadda sojojin saman siriya ke kai hari kan wasu sassan ƙasar barkatai ba sannan ya ƙara da cewa dole ne a tsaye da amfani da ban mai 'ya'ya. a wani saƙon da ta aike a kafar twitter ƙungiyar ta isis ta tabbatar da kai masu hari a albab wanda ta bayyana da cewa munanan kashe-kashe ne da sojojin siriya suka aikata a halin da ake ciki kuma dakarun isis sun kai hare-haren unar bakin wake kan sojojin siriya a birnin hassake wanda mafiya yawan mazaunansa kur'awa ne amurka da ƙawayenta sun ce sun ci gaba da kai har-harin jiragen sama kan ƙungiyar isis daga ranar juma'a zuwa asabar inda suka bararraka wurare sha shida a iraki da wasu kuma shida a siriya rundunar sojin ta ce ta tura jirage masu lugudan bama-bamai da jirage marasa matuƙa suka kai hari kan cibiyoyin dakarun isis suka kuma lalata ma'adanan makaman isis To fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yau Lahadi ce cikar wa'adin haramta tafiye-tafiye ga wasu manyan jami'an kungiyar Taliban shiyar Afghanistan su biyar, waɗanda Amurka ta sallama a wuta musayar fursunonin da aka yi a bara. Jami'an Taliban ɗin biyar sun kasance ne a ƙatar tun bara. bayan da aka sake su a madadin dawo da wani sojan amurka wanda mayakan sa kai ɗin suka tsare shi a afghanistan na tsawon shekaru kusan biyar cikar wa'adin hana tafiye-tafiyen na damun 'yan majalisun dokokin amurka da 'yan afghanistan masu tattaunawar zaman lafiya waɗanda ke fargabar yiwuwar tsaffin mayakan taliban ɗin su koma fagen daga a afghanistan mai cike da tashe-tashen hankula jami'an gwamnatin amurka sun ce suna ci gaba da tuntubar juna da hukumomin afghanistan da qatar to amma babu wani bayyanannen batu game da yiwuwar tsawaita hanin tafiye-tafiyen an musanya jami'an taliban ɗin biyar ne a wani da wani sojan amurka mai suna saja mai bowe bagdal a watan mayun shekara ta 2014 bisa wata yarjejeniya tsakanin amurka da mayakan na kishin islama wadda kasar qatar ta taimaka aka cimma shugaban kungiyar kwallon kafa ta duniya fifa wanda aka sake zabansa sai blatter ya yi ƙoƙarin nesanta kansa daga wato tabar gazar almundahanar nan da aka yi a fifa ta cin hanci na dala miliyan 150 da yake magana da manema labarai jiya asabar a birnin zurich na kasar switzerland blata ya ce shi bai da wata damuwa game da makomarsa yana nufin binciken nan da hukumomin amurka ke yi wanda aka bayyana a farkon wannan satin bulata ya ce ba shi ne babban jami'in fifa wanda aka bayyana cikin zarge-zargen da ake yi a amurka ba wanda ya tura dala miliyan goma ga jami'an gamayyar kungiyoyin ƙwallon kafa na arewaci da kuma tsakiyar amurka da karibiyan don su kada ƙuri'ar zaɓar afirka ta kudu ta zama mai masaukin baƙin gasar cin kofin ƙwallon kafa na duniya na shekara ta dubi da goma ba Bilata ya ce FIFA ba za ta yi wato ba za ta yi wani sauyi ba game da wuraren da za a buga gasar cin kofin duniya a shekara ta 2018 da kuma 2022 a Rasha da Qatar ba. Kasar Switzerland na gudanar da wani bincike na daban game da takarar da Rasha da Qatar ta zama mai masaukin bakin cin gasar cin kofin duniya ta 2018 da 2022. cikakkun labarin duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc to madalla bari mu koma gefe ga ladan ibrahim ayawa da shirin zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da haka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim yau ke shiryawa kuma na gabatar. A shirye-shiryen baya mun ce za mu mayar da hankali ne a kan zaɓen ƙananan hukumomi sai dai lokaci-lokaci da ba a rasa ba mu dubi zaɓen wasu ƙasashe idan hakan ta faru. To da yake gwamnati mai tafiya ta taka irin nata rawan game da zaɓen ƙananan hukumomi. Da yawan jihohi sun tafi sun bar baya da ƙura game da zaɓen ƙananan hukumomin su. Yayin da wasu ma sam zaɓe a ƙananan hukumomin su ko a jikin su misali jihar kebbi na son jihohin da gwamnatin da ta shuɗe ta bar baya da ƙura game da zaɓen da ƙananan hukumomi domin ko wakilinmu na sokoto murtala faruk sanyinna ya bi muna diddigin wannan baraka game da zaɓen ƙananan hukumomi bisa dokar wa'adin zababbun majalisun ƙananan hukumomin jihar da majalisar ta yi wa gyara inda ta rage wa'adin daga shekaru uku zuwa shekara biyu to sai dai shugabannin kananan hukumomin sun garzaya kotu inda suka gurfanar da majalisar tare da kalubalantar huruminta na ɗaukar wannan matakin inda kotu ta dakatar da rusa su ɗin har sai ta yanke hukunci akan shari'ar ganin kwan gaba baya da shari'ar take yi ya sa a can baya kaɗan jam'iyyar ta apc a jihar sanya wata kara inda take zargin haramcin mulkin shugabannin waɗanda har yanzu suke mulki alhaji sani dododo shine sakataren watsa labarai na jam'iyyar ta apc a jihar ta kebbi lokacin da sa'idu na samu ɗakin gari ya zo a matsayin gwamna ƙananan hukumomi suna da doka ta zama shekara hudu to amma shi saboda biyan bukata ta ta kai ne to sai canza wannan doka a matsayin dokoki aka mar da su a matsayin shekara biyu to amma kuma lokacin da ya hankalta da cewa wannan bukatar kuma ta canza sai sun samu karin shekaru ga shi an ba da waga doka cewa za su sauka sha takwas ga watan tara na dubu biyu da goma sha hudu to sai gashi kuma ya sake dawowa da cewa a'a ba za su sauka ba a wannan ranar don haka sai sake ba su su dai kotu su sake wato kalubalantar wannan dokar ta majalisar dokoki da ya majalisar dokoki ta yi domin yin biyan wancan bukata ta shi to amma kuma sai da majalisar dokoki ta ce a'a bai yiwa ta amai talashi saboda wanga abubuwa doka ce ya kawo kuma ai wannan dokar ana hukumomin ga da ya kamata su sauka tun 18 ga watan tara 2014 suna ana har yanzu ya ka shugabancin ana hukumi a jihar kabi wanda ke mu a apc a wurin mu har yanzu abin muka ɗauka haramtattun ciyamomin local government naka mulki a jihar kabi da kuɗin da an ka basu suka yi aiki da biyan albashin da suka yi da wani alasu da aka basuwa da kuɗin da an ka ɗauka shekarar da ɗaya an ka rabe an ka basu ƙananan hukumomi na bashi da an ka naira biliyan biyu duwaran ta ce aiki na aka bisa ga doka to sai dai na nemi jin ta bakin babban sakataren ma'aikatar shari'a ta jihar wanda kuma shine babban jami'in hukumar kula da bin ka'ida ta jihar barista aminu usman dangane da ƙorafe-ƙorafen na jam'iyyar apc shugabannin ƙananan hukumomi wato ciyamomi da kansuloli akwai karan da suka shigar a gaban kotun kara ta jihar kebbi suka gabatar da korafin su na cewa wancan yunkurin da aka yi a rage musu adadin shekarun da za su yi suna eh, akan karagar eh, mulki ne wato daga shekara uku zuwa shekara biyu ba daidai ba ne wannan karar har yanzu sana a gaban kotun jihar kebbi kuma abin da nake son a yi la'akari da shi shine akwai jihohi da yawa da suka yi irin wannan suka rage shekarun da amma shugabannin ƙananan hukumomi wato ciyamomi da kansiloli suke yi zan kawo maka misali kamar kogi state amma nasarawa state da abia state to kowane matakin gyara jam'iyyar ta apc da a yanzu ta lashe zaben gwamnan jihar za ta dauka to ina tabbatar maka wannan gwamnati za ta yi adalci ga kowa za ta bi menene doka tattana da akan ƙananan hukumomi shekara nawa ya kamata a ce shugaban ƙananan hukumomi sun yi bisa ga tsarin mulki na ƙasa insha Allah aka haka wannan gwamnati za ta gabatar da aikinta in Allah yadda za ta kasance gwamnati mai bin doka da oda. To shin wai ma mai dokar kasa ce ne game da gwamna ko gwamnatin jiha ta yi son rai game da zaben kananan hukumomi. A nan ko wakilinmu na jihar Naija ne Mustapha Nasir Batsari ya tattauna da lauya ɗan Lami Alhaji Ushishi. Shugabannin kananan hukumomi zababbi wani lokaci sai kaga gwamnoni sun cire su daga mukamansu sun naɗa kantomomi a jihohinsu wato a matakan kananan hukumomin. Wani bayani za ka yi mana a dokance a kundin tsarin mulkin najeriya shin haka daidai ne da kundin tsarin mulkin najeriya ko ko akwai yan gyare-gyare eh to a gaskiya in mutum zai wannan bayanin dole ya koma kundin tsarin najeriya kuma da mutum ya duba kundin tsarin najeriya sashe na bakwai ya zayyana cewa yadda za a gudanar da ayyukan yau da kullum a kananan hukumomi ta zama ta hanyar demokradiyya duk wanda aka zaba a matsayin shi na ciyaman kamata ya yi ya ayyukansa yadda kudin tsari ta zayyana to za ga cewa dan matsalar da akan samu wani matsalolin da akan samu su ne cewa majalisun jihohi suke da hurumin zayyana shekaru nawa ne shi ciyaman zai zauna to za ga akwai wasu jihohi sai ga a ce shekaru biyu ko shekara biyu ko kuma a ce shekaru uku to za ga idan shi gwamna ya so cewa ya rusa su sai ya kai roƙo majalisar jiha sai ce a rusa su sannan sai a sa kantamomi to za ga wannan domin kundin tsari ta ba jihohi abin eh, wannan hurumin cewa ana iya zuwa majalisa shi yasa wasu gwamnoni suke amfani da wannan daman suke yadda suka ga dama ba a hukumance wannan bai daidai ba wato bai dace a ce kawai gwamna ya kai roƙo majalisa ta sauke zababbin ƙananan hukumomi shi ya naɗa kan tomi bai dace ba bai dace haka nan ba tun da dai an ce masu shekaru uku su ma su ma gwamnoni ai shekaru hudu suke yi shi kuma shugaban kasa bai taba zuwa cewa majalisa ya ce shi gwamna na jihar kaza ko irin rikicin da suke samu da shi a rage shekarun da shi yake ba wannan bai dace ba to amma me yasa ake samun haka to akan samu wannan ne ka san harkan siyasa shi gwamna idan ya zo ya ga cewa mai yi ya samu <laughs> matsala da wasu camomi sai ce to a rusa bancin haka kuma idan shi yana son ko kuma wasu 'yan siyasa suna so na gidansu su su hau wannan kujeran sai a rusa kuma sai a sa kantomomi ko da yake kantomomin ma sun saba ma doka ba haka dokar ta ce wato yanzu kamar misali idan wani ya dauki kara ya kai gwamnonin da ke yin haka a kotu kana ga zai ci nasara sosai kwa kwarai kwarai zai ci nasara amma irin wannan hukunci ma sai an bi ta har zuwa kotun koli kotun koli ne za ta iya ba da fayyaci za ta iya ba bayani dalla dalla yadda abubuwa yake cikin wanda tsari kuma ba wanda kuma daga can kuma ba ɗaukaka kara kace kantomin ma sun saba ma ka'ida kamar yaya sun saba makaida domin sashi na bakwai na kundin tsarin najeriya cewa idan aka kafa gwamnati a kananan hukumomi su zama zababbu jama'a ba wanda aka dora ba su zama zababbu da shi ciyaman da su kansiloli su zama zababbu wanda jama'a suka zaba cewa su za su yi mana mulki a kananan hukumomi ba wanda wani ya tashi ko aka kai sunansa wurin wani gwamna ko wurin wani kwamishina ko aka dora a matsayin ciyama ko shugaba adali ne sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama lallan shugaba adali ne sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama amshin waka ta in ji hujjar bari in bude maka ai mulki ni'ima ce ta Allah sannan shine hanya saka maka in ka zamo mai son zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su ribas Rivers ma akwai kallo, domin ko ya rage kwanaki shidda ne a miƙa mulki ga sabuwar gwamnati, amma gwamnati mai barin gado ta gudanar da zaɓe na ƙananan hukumomi. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lami abubakar ya yi muna bayani yadda wannan zaɓe ya gudana. kimanin jam'iyyu goma sha biyar ne suka shiga zaben tare kuma da tsaida 'yan takara to sai dai kuma jam'iyyu da dama sun cewa zaben daga ciki kuwa har da jam'iyyar pdp wadda ta lashe zaben kujerar gwamna a jihar bayan kammala zaben gumar zaɓe mai zaman kanta mallakar gwamnatin jiha ta rivers ta faɗi cewa jam'iyyar apc ce ta lashe kujerun shugabannin ƙananan hukumomi 22 daga cikin ƙananan hukumomi hukumomi 23 da ake da su a jihar ko da yake dai zagayen da na yi fitowar masu kada ƙuri'a ba su kai ga yawan waɗanda suka fito ba a yayin zaɓuɓɓukan baya na gama gari da aka gudanar a ƙasar sa'annan kuma ruwan sama da aka yi ta shekawa kamar da bakin ƙwarya a ranar zaben duk kuwa da haka zaben ya gudana bayan tsagaitar ruwan dangane da wannan zaben da ya gudana jama'ar jihar ta sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka. My own opinion to election is that there is no election holding any part of this our area state. Wannan kuwa da ke da suna Akilu yana cewa ne a ra'ayina ni ban ga wani zaɓe da aka gudanar ba a ina a wannan jiha ta Rivers kuma na ziyarci wasu sassa daban-daban da ake cewa za a yi zaɓe ni dai gaskiya ban ga an yi zaɓe ba shi kuwa wannan ya ce. you are talking about the local government election. It has come and gone. Uh, we look at the election as uh, one party election. Yana cewa cewa ne suna na Riki Woke kana maganar zaben kananan hukumomi da aka gudanar a wannan jiha aikomi ma ya wuce mu dai muna kallon wannan zaben a matsayin na jam'iyya daya ko da yake dai sun ce akwai wasu jam'iyyu da suka shiga zaben. A suna na Honorable Alhaji Shu'aibu Dalhatu Ibrahim Kura matsayin Supervisory Councilor Fatako City Local Government. Ni wakili ne a mazaɓar Award 5 Unit 31 mazaɓa guda biyu da suke suke wurin ni ne tsaye a kansu an kada ƙuri'a daidai gwargwadon hali da ba dan ruwan sama ba to hakika irin mutanen da za su fito Allah ya da su dan waɗanda sun fito da wuri sun ɗauka cewar za a taho da wuri ne a lokacin aiki To sai dai kuma fa ba nan gizo ke saƙa ba. Ko sabuwar gwamnati za ta bar wannan zaɓen ya yawancin rai musamman ganin cewa gwamnatin da ta gudanar da zaɓen ta sha bamban da gwamnati mai zuwa. A nan kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri. Sai wani satin cikin ikon Allah a sake jin mu da wani sabon shiri. yanzu a madadin wakilanmu na jihar sokoto murtala faruk sanyin na mustapha nasir ba tsari daga jihar neja sai dawo bakar daga yankin neja delta da kuma cubahiro diodone da ta daidaita sautin shiri ni ladan ibrahim ke cewa sai wani satin cikin ikon allah A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. A ranar Juma'a da ta gabata ne aka rantsar da sabon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da mataimakinsa Farfesa Yemi Oshibanjo. Bikin da ya samu halartar dubban mutane ciki har da shugabanni da wakilai da kasashen waje. Yayin da yake gabatar da jawabinsa a gaban ɗimbin jama'a da suka hallara a wannan taro, shugaba Buhari ya ce ofishin rundunar tsaron ƙasar da ke bada umarni zai koma garin Maiduguri babban birnin jihar Borno domin daƙile hare-haren Boko Haram. ya kuma ce ofishin ba zai bar maidugurin ba har sai an ceto 'yan matan chibok da 'yan kungiyar boko haram suka sace a watan afrilun bara a cewar buhari tun farko an yi sakaci wajen dakile bunƙasar wannan kungiya to ko yaya masana harkar tsaro ke kallon wannan yunkurowa da shugaba buhari na ɗaukar matakin magance wannan matsala gabanin rantsar da wannan sabuwar gwamnati ɗaya daga cikin wakilan muryar amurka a abuja wato nasiru adamu el ya tattauna da janar sale maina mai ritaya kan wannan batu inda ya fara da tambayarsa kan yadda yake ganin wannan gwamnati za ta tunkari wannan matsala. Allah ya sa dai shi tsohon soja ne kuma yana da masaniya game da Najeriya sosai da shi aka yi mai tatsiniya da sauransu so ba sabon abu ne a wurinsa matakin farko shine tabbatar ya nada mutane da suka cancanta su rike a kafofi daban-daban da suka shafi tsaro misali yanzu idan mutane sun yarda cewa shi shugaba goodluck jonathan mai barin gado haka aka yi shekara hudu to cikin shekara hudu da aka ce eh, shekara hudu ba gama da ba cin wani kyakkyawan nasara ba sai da abin kunya yan chadi da yan nijar suka shigo cikin al'amarin da ke fitin da ke suka dame mu a nan arewa maso gabas da haka ba sojan najeriya umarnin su je su yi wannan aikin wa ya je tambaye su ya ce a ah, ya har yanzu ba ku yi gama aikin da aka ku ba idan ya ce a je a yi abu ya bi sau diddige diddige tabbatar an yi din in ba ya ba kuma tambaya me yasa ba yi ba yana sada maina kai ne ko rundunar ce ta kama shi marigayi shugaban boko haram muhammad yusuf baka ga abun ya faro ne daga gare ku ku daga zarar kama shi kuka mika shi ga yan sanda su kuma suka je suka kashe shi to wannan tambaya je da kai ni ba dan sanda bane ba zan iya gaya maka abin da ya faru ba bayan ah, mun yi namu aikin abin da doka ta ce idan ana rigima irin wanda muke ciki yanzu rikicin cikin gida ba yaƙi ba yaƙi yana tsakanin ƙasa da ƙasa ne idan soja suka kama mutum akwai dokokin da ake bi a tabbatar an rubuta an hoto ne a ɗau hoto in ran da aka kama shi ne a kuma da a samu da a rubuta shi a rubuce da sunansa da waye kama shi an kama shi na zargin sa da me sai a miƙa wa 'yan sanda shi soja ba shi da hurumin ya kama mutum ya rike shi har ya wuce sai dai zai ka rike shi ne dan kada ko ya gudu soja ba su da izinin kai mutum kotu ba su da izinin bincike in ka kama in kai wannan abin da na gaya maka dinnan sai ka miƙa wa 'yan sanda babin da muka yi kenan ko a jinin salim maina ina oh, zuwa jinin salim maina ah, abin da nake magana na san ba mamaki kun mika shi ga yan sanda ne don su bincike da kuka ji labarin cewa an kashe wannan bawan allah shin kun yi takaici ko kuma kuna ganin kawai yan sanda sun yi aikin su ne ni ba ni ma da labari cewa eh, na biya same shi jarida ne na ganin washe gari ba bi doka ba ba ni da masaniya akan ma me ya faru da Mohamed Yusuf mu dai mun mika shi ga yan sanda wanda yake kuma abin da ya kamata kenan gudu ya je gudu ne suka kashe shi a kashe shi kisan gilla suka yi masa mai faru gaskiya ni ba mu da masaniya gaskiya ba mu ji ba ba haka ya kamata a cikakken bincike kuma in kuma za a bi gaskiya saboda Allah ai marigayi Umaru Musa ya ya sa kwamitin bincike akan me ya same su ko ni ma na je na ba da shaida wato abinda ma nake gani janar salima ne yanzu ku kuna ganin shi janar muhammadu buhari tun da irin wannan yana faruwa an samu kurakurai a baya shi me ya kamata ya tinkari wannan lamarin ne don shi fi damun al'umma wajen magance shi a yi saurin yanke hukunci ne kawai ba da umarni daga an ji wasu suna wani abu kawai a a harbe su ko a yi kokari a rika bin ka'idoji na shari'a dole ne a bi ka'idoji na shari'a ya ta abi mutane kawai na halaka su kuma ka'idojin nan ba su da wahala wanda duk wani jami'in tsaro ai ba kai wanda kashe jiji ne kawai aka mika mishi bindiga ko aka mika mishi kayan sarki na yin abin da ga dama ba sun magana ka mutane har bai suwa nan bai tasowa a tsoffin sojoji na faɗa cewa idan ta kai ga ɓaci za su ma iya su ma su sake shigowa su taimaka wajen magance wannan al'amari kai ma jana salim mai da tun da kayi ma yi ritaya za ka iya ɗaukar irin wannan matakin idan ƙasa tana buƙata na in yi wani aiki wa ƙasa a shirye nake in ka tuno baya kana gani an yi sakaci a wannan yakin ko kuma dai kawai yadda ake cewa mutanen nan ai yan sari kano ne shi yasa ba a yi nasara a kansu ba an yi sakaci sosai ni na da ma zargin cewa an yi rashin gaskiya a ciki don ni ba da zai ka gaya min cewa fitina irin wannan an dake wannan tsawon lokaci da ba magance su ba eh, bakon fitina ne ya taso lallai sai an maganin su ta yaƙi ba akwai wanda za a zauna a tattauna in ma yanki tattaunawa aka ce aka ce sai an yakin sai an dawo tattauna san da aka yi yakin duniya ma sai da aka zo aka zauna aka yi magana yakin basasan Najeriya ma da aka gama dole sai da aka zo aka zauna aka rubuta takarda Nasiru Adam ya kenan a tattaunawarsu da Janar Salim Maina mai ritaya to yanzu da 'yan Najeriya sun zuba ido ne su ga yadda lamarin zai kaya ganin cewa batun matsalar tsaro na daga cikin ababen da suke so su ga an kawar musu. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madala yanzu kuma sai takaitattun labarin duniya. Ƙungiyar Boko Haram mai tsatsauran ra'ayin addini da ke Najeriya ta kaddamar da hare-hare a birnin Maiduguri na arewa maso gabashin Najeriya a jiya Asabar ta halaka mutane akalla 26 kwana guda bayan rantsar da sabon shugaban ƙasar. Ministan harkokin wajen Jamus ya faɗi jiya Asabar cewa takunkumin hana tafiye-tafiye da Rasha ta ƙaƙabama ma wasu manyan jami'an ƙungiyar tarayyar Turai EU su 89 zai yi illa ga ƙoƙarin da ake yi na samar da zaman lafiya a ukraine da yake magana da manema labarai yayin wata ziyarar da ya kai a dribropetros da ke gabashin ukraine frank walker steinmeier ya yi tur da wannan takunkumin hana tafiye-tafiyen sannan ya kira ga rasha da ta fayyace komai Yau Lahadi ake kyautata zaton za a yi ta a Majalisar Dattawan Amurka game da ɓoyayyen shirin nan na tsaron ƙasa na sanya ido, yayin da wani fitaccen ɗan Majalisar Dattawa ke cewa zai tsaya kai da fata. har sai dokar da ta wahalata jin wayoyin da waɗanda ake kyautar zaton 'yan ta'adda ne ke bugawa ta kawo ƙarshe. Iran ta sake jaddada cewa ba za ta bar jami'an bincike na ƙasa da ƙasa su je sansanonin sojan ƙasar ba. To jama'a abin da shirin namu na yanzu ya kunsa kenan baki ɗaya sai kuma can da hantsin Allah su kanmu sahabi Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa a wannan shirin da zamu gabatar yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka da kuma Julie Lethas Gresham ita ta hada sauti ta ba da umarni ni Bello Habib Galadinci nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci salamu alaikum This is the voice of America. The following program is in Hausa.